Wata babbar matsala da ke tattare da wannan tabaradar ko yawon bara da yawancin matan yankin Kance ke zuwa ƙasa Algeria shine na taɓarɓarewar ilimi da tarbiyyar yaran su da suke tafiya da su, al'amarin da yake babbar koma baya ga ci gaban yankin nasu. Bayan wancan satin an dawo da mutane 917 sai gashi a wannan sati an dawo da 945 inda a cikinsu yara 363 ne. Allata mu gaskiya shine shugaban gundumar Arlit ya yi ƙarin haske kamar haka. Yaran da waɗansu uwayen ke tahowa da su, waɗansu haya ake bazin su makwabta ke tattara su ba mai tafiya ga yara duk su ta yi bara ake sa su. Sabilin wanga ɗanyen aiki da waɗansu halaye da ake sa su a can ana cin zarafin yara, ana cin zarafin eh, yara mata, ta kake a maido su ga su. waɗanda ake su za a gida su yi karatu na muhammadiyya inna in na na bari na na na zamani ko su gama biyu amma yaro ya tashi a hore shi dabara wani tanki ya baza shi a gaba wannan duk taurin kan na 'yan tabaradar gwamnati da masu hannu da shuni na faɗuka tashin ganin an dakile wannan ɗabi'a ta barace-barace a ƙasar ta algeria Madan Rabi Hassan darakta ce ta hukumar kyautata rayuwar mata da yara ƙanana da al'umma a nan jihar da magaran. Cewa ta yi gwamnati ta yi aniyar ɗaukan dukkan matakan da suka dace tun daga garin Agadas. Agadas ɗin na wurin su na wurin taruwar da Sai su taru shi an sun taru sun yawa. Sai su nemi mota har yanzu a koma ana nan ga maida su kuma suna nan ga taro alfi Saboda shine yanzu gwamnati ya ce ba mu saya mu ce sai dai ya mutanen da suna alshi a maido su gida yanzu waɗanda ma suna nan ga taro agadas din kare din na a wace su so saboda haka nan ne yanzu tun shekaran jiya samdi din da ya wuce an maido gida mutane wajen dari tara da goma sha bakwai yanzu kuma sace malla da ya sha ma abu na motoci sun fara zuwa kance har yanzu ana nan ga maido har yanzu mutane dari tara da ashirin da arba'in da har yanzu bakwai yanzu an son zan zauna gida mu zo mu zamna mu sasanta mene ne ya kamata yanzu mu yi musu tudu da sunan sun zo gida da yara ma yara na ya kamata a ce sun yi lakwal yara na ya kamata a ce gwamnati na nan ga kula da su a nemo musu aiki hannu waɗanda sun ka suna son aiki hannu waɗanda ba su kai abun nan ba ba su aiki hannu sai a fasu lakwal to shi muke so mu zamna mu daidaita su hada mana menene problem ɗinsu da ya sa suna da huta Au abu ne da gwamnati na iya ɗauka sai mu ɗauka gwamnati na nan kuma masu hannu da shi ne a yanzu masu kama a irin wannan problem ɗin nan a kare. Addini ma dai bai yarda da ɗabi'a ta zuwa barace-barace da yara kamar yadda Malam Laminu na Malam Lawan ya shaida. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yarda ba da cewa su ɗauki kwano ko su tsare titi suna roƙon mutane abin hannunsu. A'a, Annabi sallallahu alaihi wasallama yanda ya tsara musulmi ya hana ma ya zamanto mutum ya roƙi wani abu tusowar ƙeyar ta 'yan taburadar da aka yi ya biyo bayan yarjejeniyar da ƙasar Nijar da kuma Algeria suka yi. Yanzu haka kuma hukumomi da masu hannu da shuni sun ƙudiri aniyar ɗaukan dukkan matakin da ya dace don ganin an kawo ƙarshen wannan yawon barace-barace zuwa ƙasar Algeria. ta marabari murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar.